radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa BOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka haɗa muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan dare Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan jama'a thani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 199 suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan disamba na shekara ta 1824 james parkinson wani likita ɗan ƙasar birtaniya ya rasu yana da shekaru 69 a duniya dr james ya koyi aikin likitanci a wurin mahaifinsa sannan ya daɗe yana bincike da kuma wallafe-wallafe na littattafai akan cututtuka amma dr james ya fi shahara ne a lokacin da ya gano cutar karkawa ta tsofi a shekara ta 1812 wadda ake kira da parkinson alamun wannan cuta dai sun hada da karkarwa jiki tafiya a hankali da kuma tafiya tankware cutar da ya ta da magani sai dai likitoci sun samar da manguna waɗanda suke sauwaka zafin cutar ga masu fama da ita. masu saurare kun san cewa shekaru 35 da sa gabata rana irin ta yau 21 ga watan disamba shekara ta 1988 wani jirgin fasinjan kamfanin panam na kasar amurka mai dauke da fasinjoji 270 ya tarwatse a kan ƙauyen lokabe na yankin scotland a birtaniya kuma dukkanin fasinjojin da suke cikin jirgin sarasarai kansu bayan 'yan kwanaki amurka da birtaniya sun tuhumi mutane biyu 'yan kasar libya da hannu a cikin lamarin faɗo jirgin inda aka tuhume su da sanya bam a cikin jirgin wanda ya sanar ta rotsi wasa baki daya saboda haka ne ma majalisar ɗinkin duniya ta dora wa libya takunkumi shekara ta 1992 da nufin matsalan ba a kanta domin mika mutanen da ake tuhuma da karshe dai libya ta mika su a shekara ta 1999 ga kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague kotun ta sallame guda daga cikinsu kuma ta ɗaura ɗaya daga cikinsu ɗaura rai da rai sai kuma kasar libyan ta amince da biyan diyyar mutanen da suka mutu a wannan hatsari a shekara ta 2003 bayan da ta amince ne aka ɗauke mata takunkuman da aka ɗora mata da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru goma ta sa gabata a ranar irin ta yau ahmad ismat abdulmajid tsohon babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da suna da shekaru 90 a duniya an haife shi a shekara ta 1923 a birnin iskandariya na masar ya kasance tsohon jami'in diplomasiya na kasar inda kuma daga shekara ta 1991 ya zama babban sakataren kungiyar kasashen larabawa zuwa shekara ta 2001 kafin wannan lokacin da ya rike mukamai daban-daban a kasar masar wanda suka hada da minista harkokin waje da kuma mataimakin prime minister kamar da kuma ya kasance jakadan masar a faransa daga bisani kuma aka nada shi a matsayin jakadan masar na dindindin a majalisar ɗinkin duniya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 Hassan barka na su ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirin da muke ɗauke da zasu su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kan labaran isra'ila ta umarci falastinawan da ke yankin hannun su gudu domin tsira da rayukansu an bankaɗo cewa akwai sojojin hayar faransa sama da dubu hudu da suka shiga yakin isra'ila a zirin gaza shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce ƙasarsa za ta kai harin nukiliya idan makiya suka tunzura ta da makaman kare dangi to yanzu ga cikakkun labaran majalisar ɗinkin duniya ta ce isra'ila ta fitar da wani sabon wa'adi inda ta umarci mazauna yankunan babban birnin gaza da aka yi wa ƙawanya da su gudu domin tsira da rayukansu ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya osha ya ce isra'ila ta fitar da taswirori da ke nuna sabbin wuraren da suka shafi kusan kashi ashirin cikin ɗari na birnin han yunis da ya kunshi 'yan gudun hijira wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a zirin gaza kimanin falastinawa sama da dubu ashirin ne aka kashe a hararen da isra'ila ta kai a gaza a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin kuma kashi saba'in cikin dari na waɗanda abin ya shafa mata ne da kuma yara ƙanana wani ɗan majalisar dokokin faransa ya buƙaci gwamnatin ƙasar da ta binciki 'yan ƙasar sama da dubu hudu da ke yaƙi tare da sojojin isra'ila a yankunan falastinawa thomas portes daga jam'iyyar la france sumis ya rubuta a kan dandalin x cewa ya aika da wasiƙa ga ministan shari'a eric dupont moriti yana neman a gudanar da bincike kan sojin faransar 4,185 da ke yaƙi tare da sojojin isra'ila a gaza hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban faransa emmanuel macron ya buƙaci isra'ila da ta dakatar da kai hari kan fararen hula ba gaira ba dalili dan majalisar ya ce ba za a amince da shigar 'yan kasar faransa cikin laifukan ba idan aka yi la'akari da laifukan yaƙi da sojin isra'ila ke aikatawa a gaza da yammacin gabar kogin jordan dama dai kafin haka wasu ƙungiyoyi a faransa sun fitar da wata sanarwa inda suka buƙaci a ɗauki matakin hukunta 'yan ƙasar da ke da hannu a laifukan yaƙin na isra'ila a gaza jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa a shirye take wajen faɗaɗa alakarta da sauran ƙasashe domin samarwa da falastinawa 'yancin kansu shugaban ƙasar iran ne ibrahim ra'isi ya bayyana hakan yayin da yake ta sabon sarkin kuwait sheikh mishal al-ahmed al-jabbar al-sabah murnar sabon matsayinsa da kuma fatan samun nasara ga sabuwar gwamnatin ta kuwait shugaba ra'isin yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da sabon sarkin na kuwait ya sake mika ta'aziyar rasuwar marigayi sarkin na kuwait ra'isi ya kuma jaddada cewa haɗin gwiwa da makwabta su ne kaɗai mafita ga matsalolin yankin tare da danganta tsoma baki a yankin a matsayin tushen matsalolin a nasa bangaren sheikh michel al-ahmed al-jabbar al-saba sarkin na kuwait yayin da yake mika godiyarsa ga shugaba ra'isi ya danganta jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin amintacciyar aminiya ga kuwait to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu daga birnin tehran shugaban koriya ta arewa kim jong un ya ce kasarsa za ta kai harin nukiliya idan makiya suka tunzura ta da makaman kare dangi Kim ya yi wannan gargaɗin ne a lokacin da ya gana da sojoji a yankin da ake harba wani makamin linzami mai cin dogon zango samfuran ICBM kamar da kamfanin lantarki labaran kore ta arewar ya rawaito yau Alhamis. Ana kallon wannan dai a matsayin mai da martani kan barazanar da Amurka ta yi wa kore ta arewar a baya-bayan nan. Gwamnatocin sewul da Washington dai sun yi wa Pyongyang barazanar cewa duk wani har makamin nukiliya kan Amurka ko kuma ƙawayenta zai kawo ƙarshen mulkin Kim Jong-un. to a jamhuriyar demokradiyyar congo an jinkirta kada kuri'a a wasu mazabu a faɗin kasar ciki har da kinshasa babban birnin har zuwa yau alhamis bayanai sun ce an samu jinkiri na fara kada kuri'a da kuma 'yan matsaloli a wasu mazabun lamarin da ya sanya aka tsawaita kada kuri'ar a yau alhamis jiya ne dai al'ummar jamhuriyar demokradiyyar congo suka soma kada kuri'a a babban zaben kasar da ya hada da na shugaban kasa 'yan majalisar dokoki na larduna da na kananan hukumomi 'yan takarar shugaban ƙasa 19 ne ke fafatawa a zaben shugaban kasar amma takarar za ta yi zafi ne tsakanin shugaban kasar mai barin gado felix sisekedi da hamshakin attajirin na moise katumbi sauran manyan 'yan takarar sun hada da martin falayu da kuma wanda lashe kyautar zaman lafiya ta nobel a shekarar 2018 dr denis mukege to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To marila bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye zamu farawa kuma da shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayani game da tarihi mai wurare masu da al'adu, masu tsaron tarihi da mawaye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yan damakin da ake da su ga masu shara zuwa Iran domin yawan bude ido ko shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da kuma masu sha'awar zuwa kasuwanci da fatan masu sun ci tare da mu ko za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kwaro shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da daren yalda wato daren celehe dare mafi tsawo a cikin shekarar shamsiya ta Iraniyawa. Bikin daren yalda yana ɗaya daga cikin tsoffin al'adun Iraniyawa da ma masu magana da harshen Farsanci a ƙasashe kamar irin su Tajikistan, Afghanistan, Azerbaijan, Turkiya da kuma yankin Kurdawa na ƙasar Iraki. Dukan waɗannan ƙasashen suna raya wannan dare na yalda daren farko na shiga lokacin yanayin sanyi kuma a wannan shekarar wannan dare ya faɗo ne a daidai ranar 21 ga watan disamba wato laraba jiya kenan da daddare kuma ya samo asali ne daga al'adar masu bin addinin zartosh mutane da iyali suna zama a cikin wannan dare har zuwa wayewar gari inda suke karanta labarai kuma suna shan kankana da rumman da sauran busassun kayan marmari to kada na cika ku da surutu domin jin tarihin fara wannan al'ada da kuma asalinta kuma na gayyato muku malam asadi wani abokin aikin mu wanda ke magana da harshen hausa domin yin ta bakinsa game da wannan dare to da yake waka a bakin mai ita ta fi daɗi baran haɗa ku da shi domin jin ƙarin bayani kan yadda wannan al'ada take inda ya fara cewa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na musamman da zama gabatar muku na muleka Iran inda a wannan karan mun sake gayyato muku bakonmu na wannan makon wato. Ah, Muhammad Asadi. Eh, to wannan karan ma tare da Dr. Muhammad Asadi malami a jami'ar Azad da ke nan birnin Tehran inda za mu tattauna da shi game da abin da ya shafi daren yalda. Ɗaya daga cikin darare masu muhimmanci ko masu tsawo a tsawon shekara a nan ƙasar Iran. Malam Asadi barka da zuwa. Barka ka dai malam kiyawa masu saurare da malam kiyawa salamu alaikum. To da farko dai jama'a suna jin labari akan daren yalda, Ko za ka yi ma masu mu bayani game da abin da ake nufi da daren yalda? Eh, eh da farko ina son eh, cewa game da tarihin eh, yalda da al'adun munada a Iran. To, shabi yalda wani lokaci ne da iyalai suke haduwa waje guda domin su ci kuma su shatara da karanta waƙoƙi a ƙarshen daren lokacin hunturu a kowace shekara a ranar daya malam kiyawa ga watan disamba iraniyawa a duk fadin duniya suna gudanar da bikin shigar hunturu mana wa kanada da hunturu muna da hunturu a Najeriya kwarai da ke shiga bayan faduwar rana wanda yake juyawa bayan shigan duhun dare da ake kira da daren yalda ana bada shawara ga mutane da su kasance a fadake a tsawon mafi tsayin daren domin kada wani bala'i ya fada musu. E, wato su kasance a farke kasi bacci har zuwa cikin tsawon daren kenan. Haka ne. To tambaya ta gaba ita ce watakila masu saurari za su so su ji irin abubuwan da mutane suke yi a cikin wannan dare tunda an ce za a zauna a farke ne har zuwa bullowar rana sai ka da baki ya ce kuma mutane suna taruwa a wuri guda cikin aminci gami da gungun abokai da kuma sauran 'yan uba suna cin kayan marmari wadanda suka rage na bazara eh, kafin na ci gaba malam uh, eh, kiyawa kanada wani al'adun daidai yalda a nigeria mu a najeriya ba mu da irin wannan al'adu amma dai akwai al'ada muke da shi da ya kama da wannan ah, eh ai wannan irin wannan bikin ya kawai takaita ne ga iran a iran eh. ne domin samar da hanyar da za su fita daga wannan dare mai matukar tsayi tare da junansu iraniyawa suna yi imanin da cewa duk wadanda suka shiga cikin lokacin hunturu ta hanyar cin wasu kayan marmari bazara zara ba za su kamu da cuta ta lokacin hunturu ba wato kamar duk wanda ya ci kayan marmari na lokacin bazara to idan ya shiga lokacin hunturu ba zai kamu da wani ciwo ba haka don haka shan kankana tana daga cikin muhimman al'adun wannan daren na'am malam kewa kana da kankana a najeriya kuma kankana tana da amfani daban-daban kankana magani ce za a yi magani da ita Ana sanya ruman a saman kwandon kayan marmari wanda hakan ke tunasar da yanayin jujuyawar rayuwa da kuma sabanin zamani aha wato shi ruman din ya nuna alaman yadda yanayi yake canzawa da kuma yadda zamani yake jujjuyawa haka ana sanya kayan zaki iri-iri a gefe guda sannan kayan sha irin shayi da shayi shayin lemon kwalba duk ana gabatar da su a wannan lokaci ka ce ana shan daɗi sosai <laughs> to ma saurare laifin daɗi ƙarewa, gashi malam asali ya kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi duk aya a nan sai a biyo mu a shiri na gaba da mun jin mu dauke ci gaban shirin amma kafin nan amma dan bakon mu na wannan makon wato malam asadi abokin aikin mu a nan sashen hausa na rediyon VOH nan birnin Tehran ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yara gizo wwwtv ng domin jin sauran shirye-shiryen da gabatar muku. to shirin muleka iran kenan yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Awon shirin namu zai kawo muku waka da aka yi ne game da daren yalda wato dare mafi tsawo a cikin shekara inda iraniya suka gudanar da bukukuwa a cikin wannan dare to kuma mun gace muku ibrahim jalili ne da wani mawaki na daban wanda su gabatar mana da waƙe a cikin wannan shirin namu da yake an ce waƙa bakin mai taf daɗi ga fili ga mai doki. یک شب خوش بین امروز و فرداست که واسه ما شب قشنگ یلداست از شب یلدا تا خود سپیده فال خوش اقبال روزای ایده تو ماهی بین این همه ستاره هر تو رو میشناسه دوست داره عشق اومده قلبت تو لبریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه تو ماهی بین این همه ستاره هر کی تو رو میشناسه دوست داره عشق اومده قلب تو لبریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه اومده دلش رو خالی کرده برف اومده عشق اومده قلب تو لبریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه تو ماهی بین این همه ستاره هر کی تو رو میشناسه دوست داره عشق اومده قلب تو لبریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه تو ماهی بین این همه ستاره هر کی تو رو میشناسه دوست داره عشق اومده قلب تو لبریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه حرف اومده دلش رو خالی کرده برف اومده عشق اومده قلب تو لبریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه ماهی بین این همه ستاره هر تو رو میشناسه دوست داره عشق اومده دریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه تو ماهی بین این همه ستاره هر کی تو رو میشناسه دوست داره عشق اومده قلب تو لبریز کنه لحظه ها تو خاطر انگیز کنه To madalla an gaida Ibrahim Jalili a cikin wannan waka da ya gabatar mana wanda ya yi akan daren yalda da fata masu amfana kuma ta kayatar da su zan jarin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba da wata wakar kuma ta daban a makafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kammala ni da gushin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. قشنگه با تو دنیا قشنگه با تو زندگی گرچه سخته اما قشنگه با تو انار سرخه و دونه به رنگ عشق میمونه بوی قدیم میپیچه دوباره توی خونه یه بیخیالی خوب انگار تو زندگیمه بیداریمون قشنگه طول و دراز امشب از یادمون نمیره خاطر ساز امشب یاد قشنگه با تو دنیا قشنگه با تو زندگی گرچه سخته اما قشنگه با تو انار سرخه و دونه به رنگ عشق میمونه بوی قدیم میپیچه دوباره توی خونه یلدا قشنگه با تو دنیا قشنگه با تو زندگی گرچه سخته اما قشنگه با تو الان سرخ بتونه به رنگ عشق میمونه بوی قدیم میپیچه دوباره توی خونه to ina kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka na agaris da na kasance da ku a daidai wannan lokaci ke cewa muni lafiya Thank you.